gwamnan jihar yobe alhaji ibrahim gaidam ya ce gwamnatinsa ba taɓa karfan ko sisin ko ba daga wajen gwamnatin tarayya na tallafawa 'yan gudun hijira da rikicin boko haram daidaita gwamnan ya dai bayyana hakan ne a garin damaturu lokacin da yake rantsar da shugabannin kananan hukumomi da kuma rattafa hannu kan kasafin kuɗin bana da majalisar dokokin jihar suka mika masa gwamnan ya ce a iya sanin sa babu ko sisin ko da gwamnatin tarayya ta ba su, illa sau ɗaya kwamitin da gwamnatin tarayyar ta kafa ƙarƙashin jagorancin dan juma suka ziyarci asibitin garin maturu da suka bada kuma naira miliyan ashirin kuma ya ce har zuwa wannan lokaci ba ba da kuɗin ma duka ba. federal government taro ba su ba mu mai wani abu fi idp ba don kudaden mu da muke samun ne muke kwizi muna kai musu ruwa da abinci da wasu abubuwa ne na sassi saka su suna tsammani kowane wata federal government suna ce ga wani abu na idp ko kogo ba su taba ba mu ko kubo ba dan juma kwamiti ne na northeast initiative an tara kudi over 25 billion naira mr president ma ya fada sai bara ne to ni to the best of my knowledge sau daya suka kawo asibiti 20 20 million wannan ma kudin bai shigo gaba daya ba 20 million saboda haka ba su ba mu ko kubo ba balle mu rige gwamnan ya kuma tabo batun tantance ma'aikata da ake a wasu kananan hukumomi biyar da ke jihar Yobe wanda ya ce hakan ya kama tilas ne an ganin yadda kowane wata ana samun karuwan albashi ne maimakon a samu raguwa ganin cewa jama'a da dama sukan yi ritaya wasu kuma sukan rasu amma albashi bai taba so kowa ba akwai local government guda biyar wanda ba sa iya biyan su fika potiskum nangere bade dunguru to ya kai shekara kusan bai basa biyan salari da abin da suke kashewa ya fi karfin abin da suke samu dole da yake akwai mutanen da suke gida ba sa aikin komai yaro mai shan nono wani wanda yake lagos yana kaduna yana kano yana harkar da kuma yana da salari alhaji kai dami ce shi a iya saninsa tun shigowar su gwamnati a shekarar 2007 ta da tsohon gwamnan jihar marigayi sanata mamman ali ba su ɗauki wani ma'aikaci daga karamar hukuma ba amma abin mamaki shine tana da samun karuwar ma'aikata wanda har suka gano cewa wasu ne kan sai da takardar ɗaukan aiki kuma sun fara gano irin waɗannan mutane. 2007 muka shigo da Mamma Ma'ali Allah ya ji kansa. Ni to the best of my knowledge a local government ba wanda muka ɗauka aiki. Sai sometime 2014 muka ɗauka operators na bohos ko wanda local government ne su ɗauka ashirin ashirin. Aka waye gari sarari baya raguwa ko mutane suna retire. Yanzu misali appointment letters ppm suna sayarwa ka je ka saya appointment letter 300,000 ka rige mai leta sai irin su irin su kowanne salari an karba sai kai ma kana zaune a tasha the most group form of government ba irin kamar local government i can tell you this yanzu muna bincikawa kuma gaskiya akwai some elements of truth yara muke son mu gwamnan ya kuma ya karin haske game da dalilin da yasa aka rage kuɗin da akan baiwa waɗannan matasa da ba su da ayyukan yi da ake kira shwafi na jihar yobe daga naira dubu goma sha biyar zuwa naira dubu bakwai da ɗari biyar kamar haka To use empowerment fund muna biya yara 15000 saboda dai marasa aiki muna gani shi ya tara mana ta'addanci na boko haram shi ne muka gani muka ce to shi wa filin nan bari mu sa yara su samu 15000 kaga eh, dole yanzu ta gara gamma 5000 naira za a bayar mutane mara aiki sai minista a ah, Lebo ya fito ya ce to gaskiya 5000 nan ba kyauta bane ba da an ce janar buhari zai ba da 5 kowa wuwu yana tsammani ba haka bane ai cin kudin buhari ba wasa bane ai kowa ya san mu kuma karancin kuɗi ya sa na ce a rage wannan fitin ne ya zama haf to in ba samu karin kuɗi a gagara ba wannan da za mu kara zuwa kasa in ya gagara za mu kashe Allah ya zakar ya gagara gwamnan jihar yobe alhaji ibrahim gaidam kenan ke bayani game da matsalolin da jihar ta fada da ma matsalar tattalin arziki da jihar ta fi sahu kamar yadda sauran jihohi da ma gwamnatin tarayya suke kuka a kai da kuma sama da faɗi da kuɗaɗen gwamnati da ya ce wasu ma'aikata na yi wanda ya ma sun so gano bakin zaren haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya